kalangu daga nan birnin mai studio kalangu karfe biyar da minti talatin cip cip ga labaru da harshen hausa mai gabatarwa Gungu Muhammad dantani ga kanun labarin Daren Asabar zuwa ranar Lahadi, ‘yan Boko Haram sun kai wa garin Kutu cik cikin gundumar ingigimi hari za ku ji yadda lamarin ya wakana. Hukumar kogin Nijar ABN ta fitar da sanarwa bisa ga malalar hawan ruwa cikin kogin. Rahoto na musamman akan maganar sanya ɗiya mata a makarantun boko a shine za ku ji a can gundumar mata mai amma. To da masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu kuma ga fasar labarun dalla-dalla. A cikin daren Asabar zuwa ranar Lahadi wasu 'yan Boko Haram sun kai hari a garin Kutu da ke kan kilomita bakwai da garin Gigimi sun kai mishi hari a fadar lawan kali wani mazamnin garin a cikin harin sun kashe mutum ɗaya kuma sun arce da mutum hudu. Haruna Amadu na rediyo Delaram ta Ingigimi ya aiko muna rahoto. Shekaran jiya 'yan Boko Haram suka zo a kutu karfe goma sha daya da minti goma sha biyar suka zo mutum takwas. Mutum hudu suka saya baya hudu suka shiga ciki suka zo bakin masallaci suka yi suke sofin suka ce a mu ba ku bane muke nema yara ne muke nema mai shekara ashirin zuwa sama suka samu yara guda hudu suka tattara suka da su bayan gari suka aje su suka komo suka zo suka kakkarya shago suka ɗauki shankawa da maka da mai da romaji suka tattara suka lafta busan, rakumi suka huta. Wani mazamnin kutu kuka saurara. Bisa ga hajin shekara ta 2017 wasu kafofin talabijin masu zaman kansu sun nuna wasu mahajatan Nijar da ke kuka da irin halin da suka kasance ciki fannin masafkinsu da kuma al'amarin ciyarwa a garin Makka. Nafisa Adamu Sirfo a yau da safe ta tuntubi Mustapha Kadi mamba ne na ƙungiyar Koho ta wayar talho inda ya ce. a mazaunin 'yan Nijar. na talatin da takwas Ko da akwai agence de voyage guda shida to wanda ya kamata ya ba su abinci aka ce muna ya samu matsala da yan sanda sun ka hana mishi ya zo ya zamna tunda muka samu labarin a wannan mazamna talatin da takwas ba a kawo abinci ba sai muka je ta ma'asa muka shaida musu a cikin gaugawa suka aiko abinci to ko da sun ko aiko abinci daga makka zuwa nan ga mina ana yin awa uku zuwa hudu wani bi kawai ana ma yin awa biyar domin wato babu hanya motoci da motoci ne Allah ɗaya san iyakan motoci wato domin ma mutum ya tafiya kawa da ya shigo mota ya taho wannan shi yasa wato muka ga komisar ka aka yi wasiƙa aka aika ma ministar cin haji muka ce to yan nijar waɗanda suka fuskanci wannan matsala to ya kamata a biya su diya mm. wannan kokowa mun yi ta kuma mun kai letar mu ashe. Mustapha Kabdi jami'in kuka saurara. Mu zagaya a birnin Maraɗi ɗan ƙungiyar farar fular nan kuma jagoran ƙungiyar Kodaye a yankin Abdu Neto da aka saki ranar 24 ga watan Ogista bayan zaman wata ɗaya a gidan yari ya bayyana irin halin da mazamna gidan yarin ke rayuwa musamman ma yara ƙanana. Muhammad Mamman ya firanta da shi mu saurari bayaninsa da Asumani Shina ya fasarta. D'abord, ya Da farko akwai da dama da bai kamata su kasance inda suke ba yanzu domin ba su da mashawarta ba su san ka'idodin doka ba abin takaici ne sosai sai ku ga yaran da bai kamata a kai su can din ba maimakon a ja kunnuwansu ƙananan yara kamata ya yi a koya musu ayyukan yi idan suka fita daga gidan kasu suna iya samun ayyuka amma idan ba haka ba za su sake aikata laifin da aka kama su saboda shi domin a gidan kasu suna samun abinci sosai ana kula da su idan ba su da lafiya kenan mai za su yi a cikin gari abin da na gani bai kamata ba domin babu inda gwamnati ke hasar kuɗaɗe kamar a gidan kasu. pas un lieu où l'État perd énormément de sous que dans les maisons d'arrêt. A gaida Asumana Shinada na da fassara. Tun wani ɗan lokaci kogin isar Nijar na fuskantar malalar cikar ruwa. Hukumar kogin isar Nijar ABN ta wallafa sanarwa da cewa lamarin na hawa-hawa ya hau wani karni na jan hankalin jama'a domin ƙarin bayani mun tuntuɓi Bashir Alkali Tanimun jami'i a hukumar ta ABN mu saurare shi. a cikin yamai da kewaye abin da ya kamata a gane da cewar eh, ambaliyar ruwa iri biyu ne akwai ambaliyar ruwa nan yamai wanda yake zamanto da ruwan sama ne yake sa shi kuma da ambaliyar ruwa na dabardumakin kogin isa a yanzu dai tun da aka fara ruwa na sama har yanzu kogin isa bai cika ba sosai har ya zamanto ya yi da borde ya sa ambaliya ne amma tun daga ɗaya da watan satamba mun huce haɗin daidai na kogi mun shiga cikin alert zone shine hukuma ta ABN ta yi sanarwa cewar daga yau zuwa kwana uku wannan situation ke za mu gane ta. Eh, in hal ba a samun ban ruwa a cikin wannan kwana uku yawa kenan tana yi wa mu koma cikin situation normal. Bashir alkali ta nemun kenan. A yankin jihar Agadas kungiyar matasan addinin Musulunci sun bai wa mazamna gidan yari gudunmuwar sa guda uku domin su ma su samu abin yin layya. Abdulmumuni Muhammadu shugaban kungiyar ya yi wa abokin aikinmu Musa Mamman bayani kamar haka. don kuma da bitin shaka a notre association organize kamar yadda aka saba ko da shekara kungiyar mu tana yin layya domin yan kaso na garin agadas abu na mun yanka sa uku darajar su ta tashi sama da jika ɗari bakwai mun yi hakan ne domin su san cewa duk da yake suna tsare akwai yan uwa da ke tunawa da su wato musulmi idan ba mu yi ba wasu za su yi kenan bai kamata mu kyale su ba saboda suna cikin kangi wata dama ce ta nuna kaunar mu zuwa a gare su saboda haka ne muka maimaita wannan aiki a wannan shekara pourquoi aujourd'hui aussi on a répété ça pour cette année. Asmana Shina gaishe ka da fasara. Hadadiyar kungiyar ɗaliban Nijar ta jami'ar Yame ta saka umarnin kaucewa ɗaukar darasi na kwana biyu da ke somawa ya litinin hudu ga watan Satumba ranar da a hukumce ɗaukar darasin ya kamata ya soma a jami'ar ta Abdulmumuni ta nan birnin Yame. Sita Hamidu Jirabiri, babban sakataren kungiyar ya yi wa Musa Hassan bayani kamar haka. Yau watanni shida kenan ba a biya mu alawus ba, gidan abinci yana rufe, motocin bas bas na shigilar ɗalibai ba su fara aiki ba. Akwai batun alawus da ake kira ed social. Tun wani lokaci mun tattauna da ofishin ministan ilimi mai zurfi. An doki alƙawalla amma har wa yau ba a cika ba. Ba a kammala ginin ɗakunan ɗaukar karatu ba. Haka ma katangar da za ta zagaye jami'ar Yamai da kuma runhuna na gidan cin abinci. Saboda waɗannan dalilai yau muka ɗauki matakin ƙauracewa shiga azuzuwa idan kuma gwamnati misali ba da biya mu na bukata ba za mu matsa kaimi. A jiya aka gudanar da bikin wallafa jerin sabbin waƙoƙin orkestar ɗin nan da ake ce Matal National a hilin wasana na Palais du Venef a nan birnin Yame a faɗar shugaban ƙungiyar Almadal Mumuni Isufu mai sunan Kiranye Almeda sanya ma wannan albam ɗin tambara na da ma'anarsa me yace asmani Sina? Sur Ina tabbatar muku da cewa wani album mai suna Tantabara ya samu karbuwa sosai ga jama'a domin tikitotin shiga sun kare tun karfe goma. Tantabara sunan wani tsuntsu ne mai aminci, alkawali da daraja. Kenan daga wannan tsuntsu na hango darajar sana'ar mu, darajar al'adar mu, amincin kungiyar Tal zuwa ga masoyansa. A duk shekara biyu za mu dawo da sabon album. Wannan yana da bambanci domin ya bude kofa ga wasu mawaka. A karon farko Tal National ta haɗa gwiwa da wata mawaƙiyar gargajiya zara da bisu wadda ba a san ta sosai ba a niger ko da yake ana jin muryarta kafin mu buɗe kofa ga wasu mawakan. domin a san su a gida da ƙetare saboda mu kaɗai ba za mu iya ɗaukar nauyin al'adun niger ba yanzu mun suma da na gargajiya zuwa gaba za mu mai da hankali ga na zamani. A gaida Asumana Shina da fassara. Wajen fannin wasan motsa jiki, kwambalar kokowar gargajiya mai lakanin motsi ya yi laɓewa da ƙungiyar tsohin 'yan kokowa suka shirya wanda a ranar asabar ɗin nan da ta shuɗe ne aka soma karawar inda ake ci gaba da wasar a can hilin wasannin gargajiya ta yame shugaban ƙungiyar tsohin yan kokowa bala haruna ya yi wa sumana amadu ƙarin bayani duk wanda ya shigo hilin ya tabbata yan kallo sun zo gidan sai da ya kasance babu gurin zama kuma in koko da muka gayyata kaf din su tana nan kayan mu samu wani abu mu dukkan mu da ga mu nan wanda suke wanda duka sani a cikin wannan kungiyar jika ɗari aka ce bada ina ga za mu kai mu shidda a yanzu mu ba mu ta gurin wani kamfani ba neman gudunmuwa an yi kwamba uku manya-manya yau ma kuma za a yi guda uku gobe muna da babbar kwamba guda uku to kenan mun lissahi mun ga koko ba ta ƙari a gobe akwai wa'anda ake so su haɗe junan su yi kokowa kuma a kwana uku ba su haɗu ba tunda wannan koko ta ta takobi wahala Dama ba za a tsabo ragwarago ba sai gwani ina kira gwamnan jiha na garin nan ya tsaya duba koko nan da kyau mar santar ya tsaya duba ta da kyau na ba su sako ɗari bisa ɗari su duba su gani abin da muka yi dan raya gari in yayi to. Shirye-shiryen Kalau. A Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba da bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba da hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba da tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba da tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba da takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba da biyar da 95.1 zangon FM. A Tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba bakwai zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba ɗaya zangon FM. An mai. Tare da Radio Iskut da ke Kwartagi. A kan lamba tara zangon FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba ɗaya zangon FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Studio Kalangu shirye shiryen ta ne ku saurare daga nan birnin Yame karfe biyar da minti arba'in da ɗaya ga shirinmu kuma na musamman. Gundumar mata mai cikin yankin zandar na fuskantar matsalar sanya ɗiya mata a makarantun boko, musamman ma a cikin karkara inda uwayen ke gusawa da 'ya'yan nasu da kuma yi masu auren gaugawa kan dalilai daban-daban. Asumana na akan wani rangadi da ya kai a cikin wannan yanki ya tsamuna wannan rahoto mu saurara. muna gani kamar abin yana ci gaba ba kamar da ba cikin 'yan mata ɗari wani bi ishirin ne kaɗai ake kaiwa makaranta amma yanzu muna samun hal arba'in da biyar ana kaiwa kenan abin da za a ce akwai ci gaba amma ci gaban ba yadda muke so bane ba eh mu mun so a ce dai zuwa hamsin sattin suna zuwa makaranta amma haka kin bata samu ba eh. kuma lamarin ya kamari a yankunan karkara ko kwarai ya yi kamari a yankunan karkara saboda kusan nan ya yi kama da zaman najeriya suna kusa da najeriya bisu masu son zuwa makaranta daga sun dan tasa uwayen sai su tahi da su najeriya wurin buɗa ya eh, aje an matan wannan su je suna aikace aikace haka suna dan samu abubuwan na abu haka abin kashewa dai suna kama uwaye kamar inda aka aka samu makaranta suna da sa'a ci gaba da ilimin su su zama wasu abu haka gaskiya waɗanda aka samu makaranta a cikin ɗari in muka ɗauka misali kamar goma kaɗai ne suke zuwa har su ida sai ishi bari suke dalili kawai armagaga wannan shine dalili kawai uwaye daga 'yan mata sun tasa a ce kawai arme su kuma uwayen gani suke in diyansu sun kai kamar shekara sha hudu sha biyar in ba samu jibi a ce wai diyarki ta yi kwantai ko kuma a'a e, eh, bika iya ma diyarki arme ko kuma a'a kin ba da diyarki tun tana karama kenan a ce kal kai zancen banza to shine sai ka gani an hudo 'yan mata kuma a ce za a musu arme muna so su magabata shari'a wannan na 'yan mata wanda yake kare diya mata to a maido shi in aka maido shi tunda wani bi abin uwaye bayan in muka je muna kaman waye kai tsakanin mu da su muna tattaunawa sai ka ji an kawo mana zancen a ah, kai diyata ta aihu shi yasa nake son ma diyata arimi amma wani bi in yarinyar aka yi katari ma wata ta samu haka nan wannan tsautsayi ya same ta sai ka gani abin ba daɗi ita yarinyar ta zo an sake tana yi wa 'yan gidansu ma sun yi watsi da ita kun ga garin ya yi watsi da ita ita kaɗai ce kuma shi wannan wanda ya yi abin kuma shi yana yawon shi yana har yana hidimomin shi ba ruwan shi kenan kaga abin da ya kare akan yarinya to shi yasa uwayen suke cewa su diyansu sun gwammaci su musu arme da wannan amma in aka kawo dokokin wannan wanda yake kare diya 'yan mata muke zato abin ya ci gaba anan kuma muka zo ƙarshen labarin a madadin abokan aiki duka da suka dafa musamman ma editan yau Muktar Hamado da Chef Mustapha wanda ya sa ido da sain isaka bisa na'urori daban-daban da sunan su nike muku sallama. An jima kaɗan za ku ji musasan sasan ɗauke da labaru da harshen zabarmanci. Assalamu alaikum. sauraron shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.